واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريدون الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاءوك رفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بصيرا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا لوجدوا الله توابا رحيما فلا ربك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن أَوْلِيَاءَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فعلوا مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ميتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي باهك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na asabar hudu ga watan ramadan shekara ta 1434 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan bakwai shekara ta da 2013 miladiya a darasinmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta sittin da uku cikin wannan sura mai albarka suratul nisa yau za mu tashi farkon aya ta sittin da 64 fadin Allah madaukakin sarki wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah بسم الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وبنجي مدوكتين سركي يتي وما أرسلنا من رسول بما أيقو منزوبا إلا ليطاع بإذن الله سيدا أي مسطاء بإذن الله ma'ana wajibi ne akan dukkan wanda manzo ya zo musu su yi masa da'a wajibi ne su yi masa biyayya su gaskata shi cikin labari su bi umarninsa su yi masa da'a da ransa ko bayan rayuwarsa wannan sharaɗi ne da Allah maɗaukacin sarki ya sharɗanta kuma ƙa'ida ce da doka da ya wajabta a kan dukkanin bayi waɗanda aka turo musu manzo shi yasa baya taɓa yiwuwa a turo maka annabi ka mutu ka shiga lahira ba tare da kayi masa biyayya ba idan Allah ya turo annabi to yakan rufe dukkan wata ƙofa da take kai ka zuwa gare shi in ba ta wannan annabin ba bayan da za a kai aiki Allah ya karɓa sai ka yi bisa ga umarnin wannan annabi bisa ga koyarwarsa baka rage ba baka daɗa ba wannan shi yake baka garantin cewa Allah madaukakin sarki ya yarda da aikinka kuma in ka mutu ya ji kanka ya saka aljanna shi yasa farkon annabawa farkon manzanni annabi nuhu alaihi salam da ya zo yake wa mutanensa wa'azi sai ya gaya musu sharaɗin Allah madaukakin sarki ya yarda da mutum guda biyu ne farko ka kaɗai ta shi da bauta na biyu kuma kai wa annabin da aka turo maka da'a inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budu allaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna a allahi idha ja'a la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun annabi nuhu yace ya qaumi inni lakum nadhirun mubin ya ku mutane na ni mai gargadi ne a bayyane a gare ku an ibudullah sharadin farko ku bauta wa Allah wattaquhu ku guje wa saba masa wa ati'un kuma ni ku min ɗa'a. idan kuka yi haka ya gafir lakum min dhunubikum sai Allah ya gafarta muku dukkan zunubanku wa yu'akhirukum ila ajalin musamma kuma ya jinkirta muku zuwa wani lokaci abin ambato shine ba zai saukar da azabar da zai halakar da ku ba zai jiraye ku har lokacin da ajalin ku zai yi ku mutu har alkiyama ta tashi a yi muku sakamako da haka wajibi ne ga dukkanin mutum wanda ya ji saƙon annabi ya yi masa da'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin bukhari kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ki qila wa man ya aba ya rasulullah sahabbai suka ce wa ko zai ki shiga aljanna ya ma'aikin Allah ko wanda bai yarda da kai ba yana riya cewa in ya mutu zai shiga aljanna aljanna mai dubin masoya ba wanda ya isa ya fito duk kafircin sa yace ni ba na san aljanna manzo Allah yace to sharadin shiga aljanna ɗaya ne man ata'ani da kal janna wa man asani faqad aba duk wanda ya min da'a mukullin aljanna yana hannunsa abin da ya rage masa na shiga aljanna kawai ya mutu amma duk wanda ya saba min a aba kamar an buɗe masa ƙofar aljanna ce aka ce shiga yace ba zan shiga ba domin kin yi wa annabi biyayya shi yake haramta maka shiga aljanna da haka Allah madaukakin sarki ce wa ma arsalna min rasul ba mu aiko wani manzo ba illa li yuta'a bi iznillah sai dan ai masa da'a da izinin ubangiji walau annahum izzalamu anfusahum ina ma dai a ce su bayi izzalamu anfusahum idan suka aikata laifuffukan da suka zalunci kawukansu da kansu ja'uka za su zo gare ka fastaghfirullah su roki gafarar Allah wastaghfara ar rasulu kuma manzo ya sa baki ya taya su roƙon gafara a wajen Allah inda sun yi haka la wajadullah tawwabar rahima da za su samu Allah tawwaban mai yawan karɓar tuba ne rahiman kuma mai jin kai ne abin nufi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake duniya dukkan wanda ya aikata laifi dukkan wanda ya saba wa Allah ubangiji madaukakin sarki ya ba da garaɓasa garaɓasar ita ce ka nemi gafara Allah da kanka ka tuba ka yi nadama kuma ka zo ka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah ka sa baki Allah ya yafe min laifina in dai kai haka direct kai tsaye yanke kana da lamunin Allah ya yafe maka to kaga wanda yake nuna falalar waɗanda suka rayu da annabi darajar mutanen farko sahabban farko waɗanda sun rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun gan shi ya gansu sun yi sallah a bayansa ya yi musulmanci sun aura daga wajensa ya aura daga wajensu sun siya a wajensa ya siya daga wajensu an yi cuɗeɗeniyar rayuwa tsakanin shi da su wanda yake nuna maka fallarsu da darajarsu kuma take in suka yi laifi Allah maɗaukakin sarki ya ce in dai suka yi nadama suka zo suka ce annabi roƙon mana Allah ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya ce zai karba to amma da ni da kai a yau inda za mu yi laifi mu yi nadama mu yi istighfari Allah zai iya yafewa sai dai ba mu da garantin ya yafe ko bai yafe ba amma su ka suna da garanti in dai suka yi nadama suka yi istighfari manzo Allah ya sa baki Allah zai karba to wannan sai yake nuna mana darajar sahabbai da martabar su da kimar su cikin al'umma ba komai ba kake iya samu irin wanda suka samu darajar su ta fi taka daukakar su ta zarce taka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum fiyayyin al'umma su ne waɗanda suka yi zamani da ni sai waɗanda suka biyo bayan su sai waɗanda suka biyo bayan su a wani hadisin yace tuba liman ra'ani wa amana bi tuba liman ra'ani wa amana bi tuba liman ra'ani wa amana bi ko tuba liman ra'a man ra'ani wa amana bi aljanna ta tabbata ga wanda ya ganni yayi imani da ni aljanna ta tabbata ga wanda ya ga wanda ya ganni kuma ya imani da ni aljanna ta tabbata ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ganni kuma ya imani da ni ubangiji madaukakin sarki ya ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfir lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima duk malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan ayar tana magana ne akan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da rai yanzu kan babu damar haka kofar ta riga ta kulle domin ayat tana cewa ne in kai laifi a lokacin da annabi yake da rai kai da kanka tukuna ka fara istighfari kenan wannan sai yake nuna in kai laifi kafin Allah ya fi maka akwai wani sharadi menene sharadin shine ka ce na tuba ka yi nadama to wannan shine abin da farko ya wajaba akan dukkan wanda ya yi laifi da za ka yi laifi baka ce ka tuba ba Allah ba zai yafe ma ba musamman idan laifin ya kasance ka ba'irul bunub laifi ne daga cikin manya-manyan laifuffuka zina caca shan giya luwaɗi da sauransu waɗannan dole sai mutum ya yi istighfari sai ya yi nadama sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya fi masa to sannan kuma sharaɗi na biyu na ayar tana nuna cewa bayan kai kayi istighfarin kuma ka zo annabi ya maka istighfari shine wastaghfara lahumur rasul shi ma annabin yace Allah ya yafe musu Allah ka ji kansu to kaga yanzu kuma manzo Allah sallallahu alaihi baya duniya mutun yayi istighfari babu kofar ta riga ta kulle to amma waɗansu sukan ɗauka cewa ayar har yanzu tana yin aiki shine idan mutum ya yi laifi ko ya kwakyariyarsa ko ya sai ya cutarsa sai ya naɗe gari sai ya tafi umara idan ya je yayi umara sai ya zagaya ta kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya je Madina ya shigo ta babu salam shikenan in ya zo ai annabi ya masa istighfari kaga wannan ba daidai bane ba haka ayat take nuna ba ayat tana nuna lokacin da yake da rai zai yi istighfari shi ko da kansa yace idan dan adam ya mutu ko ya bar duniya ayyukansa sun dakata istighfarin da yake yi ya tsaya sallar da yake yi ya ta tsaya sadaka zakka azumi duk sun tsaya domin waɗannan ana iya yin su ne lokacin da kake da rai amma da zarar ka mutu babu zancen kai istighfari damar wannan ta kulle da zarar ka mutu babu zancen kai sallah babu zancen kai azumi babu zancen kai zakka ko kai haji kai waɗannan ne kafin ka mutu amma kana mutuwa maganar su ta kare idza ma tabnu adam in kafa amaluhu da zarar dan adam ya mutu ayyukansa sun dakata illa min salasin in banda kwaya uku sadaqatun jariya wata sadaka da ya wacce ake ci gaba da amfanuwa da ita har bayan bayana masallaci ya gina makaranta ya gina titi ya gina wa mutane rijiyar burtsatsaye ake shan ruwa wata bishiya ya shuka mai inuwa ake zaunawa ai aikin alkhairi a karkashin inuwarta har bayan rayuwarsa ana ci gaba da kai masa lada domin ana ci gaba da amfanuwa da wannan abu in ban da wannan a'a aw ilmun yuntafa bihi sai dai kuma in ilimi ne da ya koyar ake amfanuwa da shi sawa'in ilimin addini ko ilimin rayuwa ka koyar da wani ilimin addini har bayan rayuwarka yana yin aiki da wannan abin da ya koya daga wajenka to ladan zai ta zuwa gare ka ka koyar da wani ilimin sana'a har bayan rayuwarka yana yin wannan sana'ar yana cin abinci shi da iyalansa har bayan ranka ana baka lada domin abin da ka koyar ana ci gaba da amfanuwa da shi aw waladun salihun da lahu ko kuma wani ɗa gari ka bari kai masa tarbiyya har bayan ka yake aikin alkhairi yake kyautata wa mutane yake yin abin da ya kamata to duk lokacin da ya aiki sai an san maka daga ladansa ba tare da an taba nasa ba irin yadda ya samu irinsa za a baka domin ba da ban ka koyar da shi ba da ba zai samu yin wannan aikin alkhairin ba to da ka sai ka rinka cin moriyar wannan alkhairin da ka dasa amma in ban da wannan wata sallar dare kake yi in ka mutu ta dakata wani azumin litinin da alhamis kake in ka mutu ya dakata wata sadaka kake ta duk sati ko zakka ce duk shekara kake bayarwa in ka mutu ta dakata domin yanzu ba za ka yi ba domin yanzu kuɗin ma ba naka bane sun zama na magada da haka ka'idar shine dai sai annabi yana da rai wannan ayar take aiki ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما da yawa waɗansu sukan kawo kissosi da karyace-karyace a ce wai wani yayi laifi ya je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi istighfari kuma wai sai ya ga annabi ya miko masa hannu har ya sumbanta wai alamar annabi yayi yi masa istighfari kenan shi kenan sai ya dawo ya ci gaba da sheke ayarsa ba haka bane ba sai in annabi yana da rai shine yake yin istighfari sai in yana wannan duniya shine in kai laifi kai istighfari kuma za ka je shi ma ya maka istighfari in ku haka ta faru la wajadullaha tawwabar rahima lalle Allah mai karbar tuba ne kuma lalle Allah mai yin rahama ne malamai suka ce duk da haka ana kyautata zaton ga wanda ya tuba a yau yayi nadama bisa ga wani aiki da yake na laifi yayi istighfari Allah zai yafe masa amma fa ba a da garanti yanke irin na wannan aya amma ana sa rai mai rinjaye sa rai mai karfi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa nadama ga mai laifi ita kanta tana sa Allah ya fi masa kamar yadda tuba ga mai laifi in dai tuba ne na gaske Allah yana iya yafe masa wa tubu ila jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ubangiji ya ce ku tuba tuba na gaske kiris ya rage sai Allah ya yafe muku manzo Allah ya ce at-taubatu tajibu ma qablaha wan nadamu tauba nadama tuba ce tuba tana shafe duk zunuban da aka yi kafin a yi ta da ka ana sa rai ko kai yau in dai ka ji wa'azi kai nadama akan laifuffukan da kake yi Allah zai yafe ma amma wani kai tsaye ya ce an yafe kai tsaye dan aljanna ne kai to wannan dama ta riga ta kulle a lokacin da annabi yake da rai kadai ake da wannan dama na'am فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وبنجد يتي فلا باهك بني malamai suka ce wannan ayar ciko ce ta ayar da ta gabata a baya can fadin Allah alam tara na allazina yaz'umuna annahun amanu bima shin ba ka ganin waɗanda suke riya cewa sun yi imani da kai sai Allah ya ce fala ba haka bane ba su yi imani ba wa rabbika Allah ya rantse da kansa ya ce wa rabbika na rantse da ubangijinka waye ubangijinka shi shine ubangijin da wa ake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka ce da dukkan wanda yake sauraron alkur'ani domin duk wanda yake sauraron alkur'ani ubangijinsa shine Allah ya yadda da haka kai hamma wanda baya sauraron alkur'ani kafiri ya san babu mai halitta in ba Allah ba wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah haka fure in ka tambaye su waye halicci sammai da kasai za su ce da kai Allah ne kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yudabbiru al-amr fa sayaquluna Allah inda zaka tambaye su wake gudanarwa wake halittar sammai da kasai wake saukar da ruwa daga sama wake azurtawa su da kansu za su ce Allah ne to kai din mai sauraro wa rabbika ubangiji ya rantse da ubangijinka ma'ana ya rantse da kansa kenan subhanahu wata'ala la yu'minuna bayi ba za su zama cikakkun masu imani ba hatta yuhakkimuka har sai sun rinka hukunta ka ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai idan husuma ta faru tsakaninsu a lokacin da kake da rai za su zo gabanka su saki zuciyarsu su baka wuka su baka nama duk abin da ka hukunta su yadda da shi wannan shi ke nuna tabbas sun yi imani zahiran wa batina daga baki har zuci da duk wanda ya yi haka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 da haka imani na gaskiya shine ka yadda da Allah a matsayin mai hukunci ka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin alkali in husuma ta hada ka da dan uwanka ka nemi hukunci aka gaya ma ga abin Allah ya ce ga abinda annabi ya ce ka yadda ka gamsu zuciyarka ta sake da haka to wannan yana nuna cewa daga gaske kai mumini ne in lokacin manzon Allah yana da rai ne ka tafi gabansa da kai da abokin husumarka ku kai kara ka faɗi kaza da kaza ya faru idan ya ce to kai kaza za a yi ma kai kuma kaza ne shikenan ka yadda ka sallama idan kuma a yanzu ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya nan to alqur'ani yana nan hadisai suna nan duk abin da ya faru tsakaninka da dan uwanka qur'ani shine rabu gaddaba hadisai sune masu yankan shakku kamar yadda Allah ya ce fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila da ka fala wa rabbika fala lallai ba haka bane abin da suke riyawa cewa sun yi imani wa rabbika na rantse da ubangijinka la yu'minuna ba za su yi imani ba hatta yuhakkimuka har sai sun rinka hukunta ka su rinka baka wuka da nama su sanya ka ka zama kai ne mai hukunci a tsakaninsu fi ma shajar bainahum dangane da abin da ya gudana tsakaninsu da juna thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt sannan ba za su samu kunci ba fi anfusihim cikin zukatansu mimma qadaita dangane da hukuncin da ka zartar a tsakaninsu wa yusallimu tasliman kuma sai sun mika wuya matukar mikawa malamai suka ce abu uku ne ya zama wajibi na farko idan an zo hukuncin a tafi wajen annabi kai tsaye idan an zo hukuncin a koma zuwa ga qur'ani ko hadisai kai tsaye sannan na biyu duk abin da qur'ani din ko hadisan suka faɗa a gamsu a yadda a sallaba to sannan kuma kada a ji wani kunci da damuwa kada wani ya ji cewa shi qur'ani ya zalunce shi ko hadisai sun goyi da bayan wani shi sun kwaye masa baya to idan mutum ya haka ya zama cikakken mumini wanda kuma wajibi ne akan dukkanin mumini ya yadda da wannan wajibi ne akan dukkanin musulmi mai kallon gaba zai yi sallah ya sallama wa wannan ya yadda da cewa babu hukunci wanda ya fi adalci sama da hukuncin Allah babu hukunci wanda ya fi gaskiya da daidai da babu zalunci ko goyon bayan mara gaskiya irin hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Urwa dan Zubair Urwa dan Zubairu yake bada labari yace khasama Zubairu rajulan fi sharih fi sharijin min al-harrati Zubairu dan Awwam ɗaya daga cikin asharatul mubashsharuna bil janna mutane goma da annabi ya musu albishir da cewa yan aljanna ne manomi ne shi da haka yana da makoci wanda shi ma makocin nasa a gona manomi ne suna yin noma irin noman rani dan haka suna ban ruwa gefen su akwai wani rafi ko wani gulbi ko wata fadama inda suke jawo ruwa daga nan suke bawa gonakinsu dan haka sai wata rana husuma ta haɗa su shi wancan makoci shi shine yake nesa da rafi shi kuma zubairu shine yake kusa da rafi kaga a ka'ida wanda yake kusa da rafi shi ya kamata ya fara shayar da gonarsa sannan idan gonarsa ta sha ta ƙoshi sai ya saki ruwan kuma irin yadda masu noman rani suke ko masu noman lambu suke sai kuma ruwan ya tafi gonar gaba to amma shi wancan makoci na zubairu sai ya dage ya ce duk da shi yake nesa da gona dole idan ruwa ya taho sai dai zubairu ya kyala ruwan sai ya tafi waccan gonar sannan kuma wai shi ya zo ya buɗe tasa gonar ta sha ma'ana ayyukan gaba kwan baya kenan to da haka wannan sai yasa suka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama kai kara zubairu ya ce ga abin da ke faruwa gona ta ita ce ta farko ni ruwa yake fara biyowa ta gona ta ni ya kamata in fara shayar da gona ta sannan in saki ruwan bayan gona ta ta sha ta koshi ya je ga gonar makoci na isha to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu hukunci na hikima dan a sulhunta tsakanin su dan ya zama kowa bai ga an cuce shi ba kowa bai ga an danne haƙƙinsa ba sai annabi ya ce iskiya zubair kai zubairu fara barin ruwa ya shiga gonarka gonarka ta sha amma ba sai ta sha ta ƙoshi ba domin idan sai ta sha ta ƙoshi to sai ruwan ya zama har ya fara tsiri a sama ƙasa ta daina tsotse shi alamar ta sha ta ƙoshi sannan sai ka sakawa maƙocinka ya sha wanda kuma hakan shine asali shine ka'ida to amma duk da haka sai annabi ce a'a zubairu kyale ruwa idan ya fara shigowa gonarka idan ta sha ko dan yaya ba sai ta ƙoshi ba sai ka bar wa dan uwanka kuma sai ruwa ya gangara shi ma tasa gonar sai ya je ya sha فقال الأنصاري shi wannan mutumin da ya ga an yi haka da ya ji annabi ya faɗi haka alhalin hakan an yi ne fashi dan a taimake shi domin a ka'ida ne da sai gonar zubairu ta sha ta ƙoshi ta bunƙasa har ruwa baya tsotsewa sannan za a saka masa ya tafi nasa amma ka ce a'a ko yaya ruwan ya ɗan taɓa wannan gonar a bashi ya tafi waccan gonar amma tare da haka sai ya ce ya rasulallah an kana ibn ammatika ya ma'aikin Allah kai mana wannan hukuncin ka ce shi ya fara bar shayar da gonarsa kafin ya zo gona ta dan dan uwar mahaifinka ce domin Zubairu dan Awwa dan Safiya ce Safiya kuma yar uwar mahaifin Annabi ne uwa ɗaya uba ɗaya Safiya bintu Abdul Muttalib kamar yadda Abdullahi ibn Abdul Muttalib da na na Safiya ita ce mahaifiyar Zubairu ya ce ko kanwa ga Abdullahi shi kuma mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan sai yi wannan kalma mara daɗi wannan kalma ta rashin ladabi ya gatsa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bakar magana ya ce dan ɗan yar uwan mahaifinka ce sakamakon haka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fuskarsa ta canja ransa ya ɓaci alamar damuwa to sannan sai ya ce to da haka ne ka an yi maka sulhu an yi abin da zai samar da zaman lafiya tsakanin kai da Zubairu duk da an ce Zubairu kada ya samu haƙƙinsa cikakke ya ɗan sassauta maka ka samu to yanzu hukunci ya canja zubairu ka shayar da gonar ka sai ta sha ta ƙoshi har ruwan ya fara tsiri sannan a sakan masa ruwan ya je gonarsa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire wancan hukunci na farko na sulhu da yayi domin daman shi asalin sulhu shine wancan ya dan sassauta haƙƙinsa wancan ya dan sassauta dan dai a samu zaman lafiya amma ana iya yin hukunci na adalci wanda shi kuma babu sulhu a ciki shine a bawa mai haƙƙi cikakken haƙƙinsa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya canja hukunci daga sulhu ya dawo da shi tsantsar yadda adalci yake ya ce zubairu tunda mun yi haka da mun tauye maka haƙi dan dai a samu zaman lafiya tsakaninka da wancan makoci naka amma tare da haka ga wannan bakar magana da ya faɗa yanzu ka shayar da gonarka sai ta sha ta ƙoshi har ruwan yayi tsiri sannan ka sakar masa ruwan ya je wajensa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya canja wannan hukunci malaman tafsiri suka ce sakamakon wannan abu da ya faru shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka ma shajar bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima ubangiji ya ce da dai ba za su yi imani ba sai sun hukunta ka cikin abin da ya faru tsakaninsu sannan kuma duk abin da ka hukunta su gamsu da shi su yarda da shi su miƙa wuya su sallama to wannan shi ke nuna cewa sun zama cikakkun muminai a wani hadisin da aka rawaito wanda imamu dabari ya rawaito da al'imamu ɗabarani abu ja'far daga umar ɗan khattab suka ce wata rana wani mutum ne munafiki da kuma wani bayahude husuma ta shiga tsakaninsu shikenan shi bayahudan ya ce a je wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi kansa ya san babu inda za a samu adalci in ba wajen muhammadu ba to shi ko wancan munafikin ba haka yake so ba domin daman ba muminin gaskiya bane da baki kawai yake fi kalmar shahada amma a zuciyarsa kafuri ne shi baya san annabi baya san musulunci da haka da haka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wannan ba yahude me ya faru ya tambayi wancan munafiki da ke nuna musulunci a fili me ya faru kowa ya faɗa sai annabi ya yi hukunci ya ce to kai ba yahude kaza ne naka kai kuma kaza ne naka bayan da aka tashi daga nan sai shi wannan munafiki ya ce ai ni ban yadda ba a tafau sai bai hude ya ce to ina kake so mu je ko loluwar da inda musulmi suke kai kara shine gaban annabin su mun je gaban sa kuma yayi hukunci sai ya ce ni har yanzu ina da inda za a kai kara ba hudu ya ce ina ne ya ce a je wajen abubakar aka tafi wajen sayyidina abubakar da aka je wajen sayyidina abubakar wannan ba hudu ya ce mun je fa wajen annabinku shi yayi hukunci da kaza da kaza amma wannan ya ce shi musulmi ne kuma bai yadda ba kuma ya ce a zo wajenka yadda abubakar ya ce haka ne aka ce haka ne sai ce to ni ba zan iya cewa komai ba hukuncin da annabi ya yi ni kuma ya zan yi in sa baki wannan ba yahude shi ya sake gamsuwa ya yadda da wannan abu da abubakar ya yi na tabbatar da hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amma da aka tashi wannan munafiki ya sake tuburewa ya ce shi dai bai yadda ba sai dai an sake kai karar wani waje ba yahude ya ce ina za a je ya ce a tafi wajen umar dan khattab to da aka je wajen sayyidina umar dan khattab da ya fito sai wannan ba yahudi ya kwashe labari ya gaya masa yace da farko wajen annabin ku muka je ya yi hukunci amma wannan mutumin yace bai yadda ba sai dai a je wajen wani muka sake tafiya wajen abubakar abubakar ya tabbatar da wannan hukunci ya yace shi ba da ta cewa kuma duk da haka bai yadda ba ya sake cewa a taho wajen ka umar ya ce haka akai yace haka akai sai ya shiga gida ya ɗauko takobi sai sare masa kai akan kawo wannan kissa a gindin wannan aya a daidai wajen fassara wannan aya da yawa littattafan tafsiri suna ambata ta amma kisa ce ta ƙarya imamu shaukani cikin littafin fatul qadir aljami'u baina fannayir riwaya wa diraya fi ilmi tafsir ce wannan magana ce ta ƙarya ba ta faru ba sau da dama ire-iren waɗannan tatsuniyoyi da ire-iren waɗannan kisosi da suke nuna duk motsi kaɗan umar ya sare kai suna nan a cikin littattafan musulunci wannan in za a gwada a hankalce zaka ga ana nuna Umar da wata ɗabi'a mummuna ɗan abu kaɗan sai sare kai ɗan motsi kaɗan sai sare kai wannan ba gaskiya bane ba da haka abin da ya tabbata na ingantaccen hadisi bayanin sababin saukar wannan aya shine wancan hadisi da muka karanta na farko hadisin Bukhari wanda Urwa ya rawaito na husumar da ta faru tsakanin Zubairu dan Awwa da wancan mutumin Madina wancan mutumin Madina zaka iya bashi hukuncin munafiki ne domin a cikin mutanen madina akwai munafukai ubangiji madaukakin sarki ce wa min man haulakum min al-arabi munafiquna wa min ahli al-madina daga waɗanda suke kewaye da ku a gefen ƙauyukan gari akwai munafukai kai har ma da 'yan madina maradu ala nifaqi la ta'lamukum akwai wanda munafurci yayi katutu a zuciyarsu kai baka san su ba nahanu na'lamuhum mu muke sane da su da zai iya yiwa munafiki ne waɗansu malamai sukan ce ba munafiki ba ne sabon shigan musulunci ne musuluncin bai riga ya daɗe a zuciyarsa ba farko farkon shiga ne ya ɗauka ana iya yin haka a musulunci a ce an yadda da baki amma a zuci ba a yadda ba a ce da baki an yadda da annabi amma idan yi hukunci kuma a yi hukuncin tawaye zai iya yiwa haka ne sabon shigan musulunci ne kafin musulunci ya riga ya kankama a zuciyarsa domin akwai irin waɗannan ubangiji madaukakin sarki ce qalatil a'rabu amanna walakin لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا yadkhul al-iman fi qulubikum sau da dama sababbin shiga musulunci sukan zo su furta kalmar shahada a gaban annabi rana tsaka su ce mun zama mu ma muminai yau da mu da abubakar kunnan doki sai Allah ce a a haba daga shiga yau lam tu'minu ba ku kai matsayin ku kira kanku muminai ba walakin qulu aslamna ku ce dai mun musulunta domin walamma al imanu fi qulubikum imani tukuna bai riga ya kankama a cikin zukatanku ba domin al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqa fil amal imani sai abin da ya tabbata a zuci kuma ayyukan gabbai suka tabbatar da shi amma furta kalmar shahada a baki kadai baya mai da kai mumini amma yakan sa a kira ka da suna musulmi a baka dukkanin hukunce hukunce na musulunci ta yin ka mutu za a yi maka abubuwan da ake wa musulmai za a binne ka a makabartar su za a yi maka sallah a yi maka likafani za a bawa ƴaƴanka gadan abin da ka bar musu in dai sun ma sun kasance musulmi kamar yadda kai ma ka kasance musulmi da haka wannan aya dai tana nuna mana cewa imani baya yiwa sai da gaskata manzon Allah zahiran wa batinan baki da zuci a aikace da dukkan abin da ya hukunta ka sallama to wannan shine cikakken imani Allah ka rufe mu da imani na gari na'am ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا ما فعلوه إلا قليل منهم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 sharaɗin duk wanda ya yi imani ya samu zabgegiyar wukarsa sabuwa fil ya soka wa cikinsa ya kashe kansa da kansa ma fa a wikurju min diyarikum ko mu ce duk wanda ya yi imani alamar da ke nuna gaskiyar imaninsa ya fita ya bar gidansa gidan yanzu ya zama sadaka a kawo baitul malin musulmi inda za mu wajabta musu wannan ma fa'aluhu illa qalilan minhum ba wanda za su aikata haka sai yan kaɗan daga cikinsu ko illa qalilun minhum sai yan kaɗan daga cikinsu ma'ana wannan sai ke nuna maka cewa ashe imanin bai kama zuciyarsu ba domin in dai kayi imani da abu to ba ka kyashin ka kashe masa kuɗi duk ko mai ka mallaka zaka iya bayarwa ta sandiyarsa in kayi imanin da abu ka yarda da shi kana iya salwantar da rayuwarka dan shi kuma wannan sai yake nuna imanin sahabban farko ya sha bamban da imanin su waɗannan waɗanda suka zo suna da awar imani domin sai na abubakar lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a kawo gudunmawa za a je yakin tabuka jaishil usra kowa ya kawo taimako da abubakar ya tashi tahowa sai ya taho da duk abin da ya mallaka komai sai da ya karkaɗe hatta kayan yaransa iya na jikinsu kaɗai ya bar musu komai ya tarkato ya taho da shi to kaga wannan yake nuna imanin su su imani ne na gaskiya domin imani ne da inda za a ce ku kawo duk abin da kuka mallaka za ku iya kawowa imani ne na inda za a ce ku salwantar da rayuwarku za su iya salwantar da rayuwarsu dan shi to wannan shine imani na gaskiya dole ne sai ka ji cewa za ka iya bawa Allah duk abin da ka mallaka za ka iya bawa Allah rayuwarka baki daya dan dai addinin sai ya ci gaba to wannan yake nuna da gaske ka miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala shi yasa Allah madaukakin sarki yayi ta gwada muminan kwarai da irin wannan kuma suka gaskata masa alkawari annabi Ibrahim lokacin da Allah madaukakin sarki ya zabe shi annabi sai Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da abin da ya fi komai so a duniya shine dan da ya mallaka annabi Ismail yace ka yanka shi sai da ya yadda ya gamsu zai yanka dan sai Allah ya ce to kai imani haka muke so wannan shine gejin da idan mai imani ya kai to ya riga ya kai inda ake so mun kyale maka ɗanka bisa ga rahamar Allah da jin kansa yakan nuna wa mutane kololuwar abin da ya kamata su kasance na imani amma tare da haka kuma baya dora musu shi yanzu kan ba wanda aka dora wa cewa idan an ce a kawo sadaka ta taimakon musulunci ya yayo dukiyarsa gaba ɗaya ya kawo a'a wani kaso aka ce ka kawo ba duka ba wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga ɗan kaso na abin da muka azurta ku da shi ba duka ba amma tare da haka wani ɗan kasan ma baya iya bayarwa alhalin inda asali za a koma da duka za a ce ka kawo kawowar dukan kuma shi yake nuna cewa daga ka kayi imani rashin kawowar kuma shi yake nuna baka yi imani ba da haka Allah madaukakin sarki ce waɗanda suke da'awar imanin can kuma suka ki yarda da hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yasa muka ce muku la yu'minuna ba su imanin ba walau anna katabna alaihim da mun wajabta musu cewa aniqtulu anfusakum ku kashe kawukan ku. aw khurju min diyarikum ko ku fita daga gidajenku ku bar wa annabi ma fa'aluhu illa qalilun minhum ba za su yi ba sai yan kaɗan daga cikin su ne za su iya kaga kenan batun cewa sun yi imani ƙarya ne da'awa ce kawai waɗansu malaman tafsiri sun ce wannan ayar tana magana ne da yahudawa ma'ana tana cikin jerin gwanan ayoyin da ake ta tona asirin yahudawa da su domin yahudawa suna da'awar su ne masoyan Allah suna da'awar cewa su 'ya'yan Allah ne suna da'awar cewa ba wanda ya imani da Allah sai su ba mai shiga aljanna sai su lan kullal jannata illa man kana hudan aw nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu kunu hudan aw nasara tadu inda gaske ne su masu imani ne da Allah zai ce su kashe kansu ai ba za su kashe ba in ku sun yarda cewa su masoyan Allah ne su Allah ya fi so to ai duk burin masoyi shine ya riski me masoyinsa shi ko Allah baka riskarsa sai ka yi me sai ka mutu to in dai da gaske ku yahudawa kun ce ku masoyan Allah ne kun fi kowa soyuwa a wajen Allah ƴaƴansa ne ma to ai kuna mara da lale da ku game da shi to ku mutu mana ku yi burin mutuwa mana ubangiji madaukakin sarki ya ce qul ya ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin ya ku yahudawa in da gaske abin da kuke wa mutane gaskiya ne cewa ku ne masoyan Allah in ba ku ba ba kowa ku kadai Allah yake so duk wanda ba ku ba banza fatamannawul mauta ku yi burin ku mutu mandan ku game da Allah duk burin masoyi ayya suke masoyinsa ubangiji ya ce walan yata wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin da dai ba za su taba burin mutuwa ba saboda sun san hannuwansu sun aikata mummunan aiki kuma wannan mummunan aikin yana nan yana jiransu. Allah yana sanar da azzalimai a wata ayar ma yace wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bimuzahzihi min al'adabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malu ba za ka samu wanda yafi ba yahude san rayuwa ba a duniya sun fi kowa san rayuwa a duniya kai hatta maguzawa duk san rayuwarsu ba ta kai ta yahudawa ba ubangiji ya ce ɗayansu yakan yi burin a bashi tsawon rai na shekara dubu bayan dubu a ƙara dubu daidai don gudun mutuwa amma wa ma huwa bi muzahzihi min al'adabi ayyu amma ko da an raya ka shekara dubu dubu kan dubu watan wata rana sai dubu ta ƙare watan wata rana sai dubu ta cika ƙarshen alewa dai ƙasa dole dai sai an mutu dan haka gudun mutuwa da kuke yi baya hana ku shiga azabar Allah domin komai tsawon ran da aka yi muku watan wata rana sai kun mutu dan haka waɗansu malamai suka ce ayar tana magana ne akan yahudawa waɗansu malamai suka ce a'a ayar dai tana magana ne akan munafukai waɗanda suka ce sun musulunta sun yi imani a baki amma a zuciyarsu ba su yarda da Allah ba ba su yarda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam idan aka ce musu a zo kotun Allah ko a zo kotun manzon Allah ko a kawo ƙara ga Qur'ani ya zama raba ko a kawo ga hadisai dan su zama raba ba sa yarda sai su rinka jin kamar akwai zalunci akwai kunci akwai damuwa ya za a ce qur'ani zai mana hukunci ya za a ce hadisai abin da za su faɗa da shi za mu yi aiki a yau da haka ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wannan ma faɗan abu mai sauƙi kenan to kuma da a ce mun wajabta musu ku kashe kanku fa to kuma da a ce mun wajabta musu ku ba da dukiyoyin ku fa gaba ɗaya ma aluhu illa qalilun minhum da zaka tarabba wanda zai aikata a cikin su sai yan kaɗan walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi amma ku da a ce za su aiwatar da abin da aka yi musu wa'azi da shi na su bi Allah su bi manzan Allah su gaskata Allah su gazgata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lakana khairan lahum da hakan ya fi musu alkhairi wa ashadda tasbitan kuma da hakan ya fi tabbatar da digadigan su akan imani domin bin Allah shi yake kara maka imani bin manzon Allah shi yake da karfafa zuciyarka akan addinin musulunci har ka cika da imani amma yau ka ce kayi imani da Allah gobe an ce Allah ya ce kaza ka ki jibi an ce Allah ya ce kaza ka guje ka guje ka saba to wannan kuma kullun cutar da kai yake yi da rage maka darajar imanin yake yi har ana nan ana nan ma ka mutu babu imani da haka duk lokacin da mutum ya ji wa'azi yayi aiki da shi to wannan alkhairi ne zai biyo baya imaninsa ne zai karu tabbatuwarsa ce akan musulunci za ta daɗu daka lakana khairan lahum hakan zai zame masa alkhairi wa ashadda tathbita ubangiji ya ce wa idan in kuma da sun yi haka la'atainahum min ladunna ajran azima mu kuma da mun ba su daga gare mu lada wanda yake mai girma wa lahadainahum siratan mustaqima kuma lalle da mun shiryar da su tafarki madaidaici Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici na'am ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ومن يطيع الله والرسول duk wanda yayi wa Allah da'a yayi wa manzon Allah da'a ba zai yi hasara ba ba zai tabe ba fa ulaika ire-iren wayannan ma'al ladina an'amallahu Allahu alaihim za su kasance tare da waɗanda Allah madaukakin sarki ya yi musu ni'ima a lahira za su kasance tare da annabawa da manzanni da siddiƙai da shahidai da salihan bayi wanda shine abin da kullum mumini yake ta fafutuka a duniya yake roƙa sau goma sha bakwai a takaice idan bai haɗa da sallolin nafila ba domin duk a cikin sallar ka ta kana cewa ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su suwaye waɗanda Allah ya ni'ima a gare su sune annabiyina annabawa was da siddiqai washuhada'i da shahidai wasalihina da sauran managartan bayi ubangiji ya ce wa hasuna ulaika rafiqa Lallai wannan tawaga lallai wannan gungu na abokai ya kyautata abokantakar ta yi albarka a ce abokinka shine annabi a ce abokinka shine siddiki a ce abokinka shine shahidi shine salihin bawa to ko shakka babu wannan abokantaka ta yi albarka to da ka me yake jawo mutum a lahira ya kasance makocin annabi me yake jawo mutum a lahira ya kasance makocin irin su sayyidina abubakar irin suna na maryamu mahaifiyar annabi isa wa ummuhu siddiqa mai yake jawowa ka tsinci kanka cikin kwatas ɗin annabawa GRA ɗin annabawa da siddiƙai a aljanna shine yi wa Allah da'a shine yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗa'a abin nufi in dai ka cika wannan sharaɗi babu wani kuma sauran sharaɗi na uku da za ka ce ka yarda da Allah za ka yi masa ɗa'a kuma ka yi na yarda da manzan Allah zan masa ɗa'a kuma ka yi gwargwadon ikonka kenan kana da lasisin shiga aljanna aljannan ma ɗan fes ne kai dan GRA ne kai ta aljanna ko da a ce ka bijirewa dukkan wani abu da mutane suke awa a duniya ko da baka kara da wata dariƙa ba baka kara da wani shehi ba abin da ka cike sharaɗinsa shine bin Allah da bin manzon Allah iya kaɗai wannan shi ke kai mutum aljanna to amma yau abin mamaki sau da dama zaka ga mutane waɗannan rukunnan ginshikan shika shikan da Qur'ani ya faɗa su aka fi watsarwa sai kuma a riƙe waɗansu rukunnan na daban yanzu da zaka ce wa mutum ni na yadda da Allah na yadda da manzo Allah iya nan na tsaya har yanzu sai ya ji kai anya ku ka musulunta anya kuwa tunda baka kara da shehin sa ba ka ku shiga aljanna wanda kuma ka'idar ita ce imani da Allah da bin manzo Allah kadai shike ba wa mutum lasisin shiga aljanna imani da Allah kadai tashi da bauta gujewa sanya masa kishiya gujewa yin wani abu wanda shi kadai ake yi wa ga waninsa subhanahu wataala imani ga manzon Allah yadda da shi a matsayin annabi gaskata shi cikin dukkanin labaran da ya faɗa na abin da zai faru ko wanda ya faru na tashin alkiyama to sannan kuma yi masa da'a tukuru gwargwadon ikonka cikin dukkan abin da ya umarni kar ka yi sallah sai irin ta annabi sallu kama ra'aytumuni usalli kar ka yi aikin haji sai irin na annabi ku zo anni manasikakum ka riƙe dukkan zikirrukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu da su da safe zikirinka irin na annabi da yamma zikirinka irin na annabi zaka tashi zikirinka irin na annabi zaka zauna ka irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan fa ka zama dan aljanna abu mai sauki amma shi dan ya hana ka kai abinda zuciya ta fi so shine a ce ga wani zikiri mai yawa sai an yi da tarbin kuli kuli sai an yi da carbi mai barkono sai an yi miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da goma sha ɗaya da maitan da ɗaya ai ta wani ƙara ɗaya ɗaya ta barazana ta ci da buguzan ka tsaya inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da kai sai ka huta wa man yuti illaha duk wanda yayi wa Allah da'a war rasula yayi wa manzon Allah da'a ashe sharadi sai da da'ar Allah sai da da'ar manzon Allah fa ulaika irin waɗannan ma'al ladina an'ama Allahu alaihim za su kasance tare da wanda Allah ya musu ni'ima Allah ka kasance ka samu kasance tare da su minan nabiyina annabawa was siddiqina da siddiqai malamai suka ce wannan ke nuna bayan annabawa a darajar ɗaukaka a wajen Allah akwai waɗansu masu biye musu su ne 'yan second class su ne 'yan second in command su ne suwa su ne siddiƙai irin masu matsayin saidina abubakar to ina ga waɗanda suke kushewa abubakar masu zagin sahabbai su ce abubakar zalunci ya kwaci halifanci dan Allah cikin al'umman nan cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waye aka sani da sunan siddiqu abubakar ba wani sahabi mai sunan siddiqu sai abubakar to kuma Allah da ya tashi lissafa darajar mutane da ya ce annabawa sai ya ce wa siddiƙai irin suwa abubakar shi yasa imam al-qurtubi yace ko qur'ani ya raba gaddamar wane ne halifan annabi domin qur'ani ya ce annabiyina sune sahun farko na biyu kuma fa siddiqin kuma duk sahabbai ba mai wannan suna in ban da shi fa ulaika ba alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin to sannan wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa kalmar siddiq ala wazn fi'il a larabci ana nufin mai tsananin gaskatawa wanda gaskatawarsa ta fita kowa imaninsa ya ɗari na kowa kowane annabi yana da siddiƙi a cikin al'ummarsa wanda ya fi kowa gaskata shi na na maryamu ita ce siddiƙiya cikin al'ummar ɗanta annabi isa domin ita tafi kowa ban gaskiya da shi ubangiji ya ce mal masihu ibn maryam illa rasulun kada khalad min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun annabi isa dan maryam annabi ne kamar sauran annabawa kafin an taba yin wasu bayan sa kuma za a yi wasu wanda yace da shi Allah ƙarya yake yi wanda yace da shi dan Allah ƙarya yake yi wa ummuhu ita kuma mahaifiyarsa matsayinta bai ma kai na dan ba siddiqatun ita mai mataki ta biyu ce kaga wanda yace da ita matar Allah ƙarya yake yi Allah bai da mata to haka nan cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar shine siddiqi shine mai daraja ta biyu malamai sukan ce asalin inda sayyidina abubakar ya samo wannan suna da wannan kirari da wannan tambari lokacin da aka yi tafiyar isra'i da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isra'i shine tafiyar dare da aka yi da annabi daga garin makka zuwa kasar sham baitul maqdis masallacin kudus wanda shi masallacin kudus inda zaka bi shi straight baka karkace ba har zuwa sama to zaka bigi gate din sama da Allah ya gina sama sai ya sa gate ɗin da ake shiga sama saitin kudus yake da duk wanda zai je sama in ya bi ta kudus ya bi saiti hanya ce straight zai shiga sama shi yasa da za a tafi da annabi dan a sauƙaƙa tafiya da aje ana ta wani kwane-kwane sai aka ɗauke shi aka kai shi kudus daga nan kuma aka tashi bai ɗaya kai tsaye aka je aka tafi ƙofar sama aka shiga sama da shi to a wancan lokaci na larabawa lokacin da ake hawa raƙumi da jaki da doki da alfadari ka yi sauri tsakanin makka zuwa kudus ka je a kwana arba'in wannan ka yi sauri ka ƙure maleji ba tsaye tsaye a hanya kenan da ka larabawa sun san haka domin suna yin tafiya daga makka zuwa sham tafiyar kasuwanci a wancan lokaci a can suke zuwa siyo siyayya su siyo odar kayansu da ka sun san ka je da wuri ka yi matukar sauri shine ka je a kwana arba'in amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallar isha ya shiga gida bayan an yi sallar isha mala'ika jibril ya zo ya sallama da shi ya ce Allah ya ce yana son ganawa da kai a wannan daren shirya mu tafi ubangiji ya turo mala'ika jibrilu da wata dabba da ake kira da suna burak dabba ce ta aljanna babu ita a duniya ita dabba ce wacce Allah ya yi mata wani shirin halitta ita idan tana tafiya iya inda idan ta ya tsaya in ta daga kafarta a can take saukewa kuma tana da nisan gani da haka a lokaci guda za ta tafiya mai nisa kwarai da gaske a wannan dabbar aka ɗauki annabi kuma tana da wata shiri da wani tanadi da Allah ya mata in an zo tudu kafafuwanta na gaba sai su shige ciki sai ta samu saukin hawa tudu ba ta shan wahala in an zo gangara kafafuwanta na gaba sai su fito na baya kuma sai su shige ciki sai ta samu saukin gangarowa da haka wannan dabba ita aka ɗauki annabi daga masallacin alharam shine garin makka zuwa masjidil aqsa shine masallacin kudus lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je can kudus sai tara duk annabawa Allah ya halarto da su ya tarar da dukkan annabawa sun yi sahu suna jiran ya musu sallah yana zuwa suka yi ikama ya shiga gaba ya musu sallah raka biyu aka gaggaita aka yi zumunci sai kuma Allah madaukakin sarki ya ce ai sama da shi to ubangiji madaukakin sarki ya faɗi nisan tafiyar sama daga wannan duniya da kake gani duk abin gudun da zaka hau duk kayan sufurin da zaka hau ko da me za a cilla ka in dai zaka tabo sama ne to sai kayi tafiyar shekara dubu ɗari biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka take kuma idan ka je sama ta daya kafin ka ketara sama ta biyu sai ka yi irin wannan tafiyar kafin ka ketara sama ta uku sai ka yi irin wannan tafiyar da ka tafiya ce ta dubunnan shekaru shi yasa Allah madaukakin sarki yace minallahi dhil ma'ariji ta'aruju al-mala'ikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana in ba dan ikon Allah ba a ce mala'iku sun sako duniya kan kimtawar ido sun koma wannan huwa cewar ubangiji ce inda zai basu bai sa baki ba bai sa hannu ba tafiya zunzurutu za su yi to daga sama kafin su zo kasa sai sun yi tafiya shekara dubu hamsin duk da saurinsu na mala'iku kuwa to da haka ubangiji ya yi wannan tafiya da manzansa sallallahu alaihi wasallam ta hanyar jibrilu aka je sama ta ɗaya sama ta biyu ta uku ta hudu ta biyar har ta bakwai har aka je sidratul muntaha gate din da mala'iku su kansu ba sa wuce shi duk wani abu da zai sauko daga sama anan yake tsayawa duk wani wanda zai hau daga ƙasa anan yake tsayawa shine sidratul muntaha magaryar tikewa mala'ika jibrilu da kansa da ya kai annabi iyanan sai ya ce to mu anan muke tsayawa ba ma wuce nan kai kuma ci gaba da tafiya Allah ya ce in sake ka in nuna ma hanya ka karasa shine da na fata dalla fa kana qaba qausain aw adana manzo Allah ya ci gaba da tafiya ya ƙara ci gaba da tafiya har ya kai kusanci irin na baka da tsarkiya mana ya kusa da kusa da kudrar ubangiji subhanahu wata'ala da al'arshi yace na je wajen da babu dan adam ɗin da ya taɓa zuwa na je wajen da har sai da naji ƙara alƙalamin kaddara duk abin da zai faru a wannan duniya a can ake rubuta shi na ji ƙara alƙaluma to lokacin da annabi ya wannan tafiyar fa ya dawo gari bai waye ba ya dawo kuma ya kwana a gidansa da gari ya waye ya fito yake gaya wa mutanen maka daren jiya bayan mun rabu da ku an yi tafiya da ni daga nan an je kudus da ni daga kudus kuma na je saman sammai bakwai sai suka samu abin yadawa suka samu abin dariya daman mai neman kuka an jefe shi da kashin awaki sai ya barke suka tafi neman sayyidina abubakar abu jahal ya zo ya ce to abubakar kai ne duk abin da aka gaya maka muhammadu ya yi sai ka ce ka yadda to kaji kuma wani abin da ya zo mana da shi jiya ya ce jiya rabuwan mu da shi wai har ya je kudus kai kuma ka san nisan kudus ai kana zuwa dan kasuwa ne kai kuma ya ce ma ba daga can ba har ma an tafi da shi sama da sammai bakwai sai da abubakar ya ce shi din ya faɗa ya ce kwarai shi ya faɗa ya ce to wallahi na yadda tun ban ji daga bakinsa ba ma daga bakinka ma ya isa shikenan sai ya zama siddiqu wanda ya fi kowa gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka a lokacin mutanen maka suka yi taro don su kure annabi sallallahu alaihi wasallam masanan hanyar sham waɗanda ba dare ba rana suna kai kawo suka zo suka ce to za mu maka tambayoyi inda gaske ka je ka ba mu amsa wannan ya ce to idan aka ci tazaran mul kaza daga waje kaza zuwa kaza menene a hanya hanya ta ka suka so biyu ina ɗaya ta yi ina ɗaya ta yi tudu ne ko kwari dutse ne ko gangare manzo Allah yace lokacin da suka zo za su yi min wannan tambayoyin take sai Allah ya bude min kudus din nake ganin ta duk tambayar da suka yi min kan su karasa tambaya an nuna min wajen sai in ce kaza ne da kaza da kaza da haka sai suka kasa su karyata shi innahum la yukazzibuna ba su isa su karyata ka ba walakin adh-dhalimin bi ayati Allah yajhadu to da haka daga nan sayyidina Abubakar ya samu lakabin sa na as dan haka ya fi kowa gazgata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa imani cikin wannan al'umma in ka cire annabinta radiyallahu anhu wa ardahu Allah ya yarda da shi ya kare yarda da shi da dukkan sauran sahabban annabi baki da to da ka imamul qurtubi yace wannan ayar kadai ta isa ta raba mana gaddama ga waɗanda suke cewa ai wane ya kamata ya zama halifa bayan annabi ai wane ya kamata Allah ya jere yadda ranki yake a musulunci ranki yake na masu martaba a wajensa na farko annabiyuna na biyu as-siddiquna sannan na uku ash-shuhada sannan na hudu as-salihun wa hasuna ulaika rafiqa da ka abin da ke sa ka zamo cikin wa'ancan ta fuskar falala da daraja ka zamo tare da su mai makautaka da su a gidan aljanna a lahira ko da baka rayu da su ba a duniya kai wa Allah da'a kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'a wa man yuti Allah war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa lalle wannan abokantaka ta kyautata duk wanda abokansa suka zama ne annabawa siddiqai shahidai da kuma sauran salihan bayi hadisi ya tabbata daga al-imam ibn jarir tabari daga jubair dan mut'im daga sa'idu dan jubair sa'idu dan jubair Allah ya kara masa yadda yake cewa ja'a rajulun min al-ansari ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana wani mutum daga cikin mutanen madina ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ransa a ɓace hankalinsa a tashe yana cikin damuwa fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya fulan kai wane mali araka mahzunan me yasa na ganka cikin damuwa da bakin ciki qala ya nabiyallah sai ya ce ya annabin Allah shay'un fakkartu fihi wani abu ne ya zo min a tunani qala ma huwa sai annabi ya ce menene wannan abun kala sai yace hannu na alayka wa naruh wani ruwa mu muna yin sammako mu zo mu ganka wani lokaci kuma mu sake dawowa da yamma mu sake ganin ka ya ma'aikin Allah saboda kauna da mutuntawa da martabawa da safe mu zo mu gaishe ka da yamma ma mu sake zuwa mu duba ka mu ganka mu ga halin da kake ciki sannan mu tafi gida wajen iyalanmu nanzuru ila wajhika wani nujalisu muna kallon fuskar ka ta ɗebe mana kewa sannan mukan zauna da kai mu ta annashuwa wa gadan turfa ma annabiyin sai na tuno cewa daga nan duniya wannan fa abu ya kare domin gobe alkiyama kai za a ɗaukaka matsayinka a haɗa ka da sauran annabawa da manzanni yan uwanka shikenan mu kan ba za mu sake ganin ka ba fala nasilu ilaika ko mun so mu zo wajen ka ba za a bar mu ba falam ya ruddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shay'an lokacin da wannan mutumin ya faɗi wannan magana annabi bai ce masa eh ba bai ce masa a'a ba domin tabbas annabawa a lahira ajin su daban siddiƙai a lahira ajinsu daban domin aji aji za a yi na mutanen kirki sai dai ganin damar Allah daga baya zai cakuɗa ya gauraya ya haɗa juna da juna a ci gaba da zumunci kamar yadda aka kasance a duniya to da haka wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi bai zo masa dangane da haka ba sai ya shiru fa atahu jibrilu bi hadhihi al-aya can sai ga malaika jibril ya zo masa da wannan aya wa man yuti illaha war rasula duk wanda yayi wa Allah da'a yayi wa manzon Allah da'a fa ulaika irin wayannan ba za su ce a lahira ba za su ga annabawa ba a'a za su gansu hasali ma wajen zaman su ɗaya za a haɗa su domin me wanda ka rayu da ƙaunarsa da sansa a duniya a lahira tare kuke in ka rayu a duniya da san annabi da sahabbansa a lahira ku kasance tare in ku ka rayu a duniya da san yan rawa su bobi brown su mali a lahira ba tare za ku kasance almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamati annabi ya ce duk mutum a ranar lahira Allah yana tashin sa ne da waɗanda yake so a duniya duk wanda ka rayu kana kaunar su kana son su kana koyi da su to a ranar lahira tare da su zaka tashi to da ka sai wannan aya ta sauka aka kwantar da hankalin wannan bawan Allah yanzu kan duk wanda yake so ya kasance tare da annabi abin mai sauki ne saukinsa shine yi imani da Allah imani na gaskiya saukinsa shine yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya kokarinka duk abin da zaka yi na rayuwa duk abin da zaka yi na addini ka tambaya yaya annabi yayi nasa in an koya maka ka kwatanta to wannan shi zai baka garantin a lahira sai ku kasance tare da shi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin wanda Imam al-Bukhari ya rawaito daga Nana Aisha take cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min nabiyyin yamradu illa khuyyira bayna dunya wal akhirah babu wani annabi da zai kwanta rashin lafiya face sai Allah ya turo masa mala'ika ya tambaye shi kana son ka taho yanzu ko mu ci gaba da barin ka karaye a duniya annabawa kadai suke da wannan daraja su ba a karɓar ransu sai an ba su zaɓi in suna so su taho in ba sa so su zauna amma kai ku duk mulkinka duk ka duk connection ɗinka duk abin da kake takama da shi in ajalinka yayi magana ta ƙare babu shawara a ban ɗaki ne ɗaukar ka za a yi a ofis ne ɗaukar ka za a yi kana aikin kirki ɗaukar ka za a yi iskanci ma kake yi ɗaukar ka za a yi babu wanda darajarsa da kimarsa ta kai a wajen Allah dan zai ɗauki ransa sai ya tambaye shi kowaye bai isa ba kadai wanda yake da wannan alfarma shine annabi annabawa kadai su ne wanda idan lokacin ajalin su yayi sai Allah ya ce ku je ku tambaye su ya gaya wa mala'iku in suna so ku karɓo ransu in ba sa so ku kyale su nana Aisha tace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wannan tace wa kana fi shakawahu allati qubida fiha da haka manzo Allah ya kasance a cutar ajalin sa wacce daga ita bai tashi ba nana Aisha tace fa akhastu fa akhadhathu buhatun shadida ko buhatun shadida sai naji wani kakari mai tsanani ya turnike annabi yana ta tari fa sami'tuhu yaqul nana Aisha tace sai ku naji shi yana faɗa cikin wannan tari nasa ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin Allah ka haɗa ni da annabawa ka haɗa ni da siddiƙai ka haɗa ni da shahidai ka haɗa ni da salihan bayi ma'ana alamar cewa annabi an bashi zaɓi ne dan haka ya zaɓi ya tafi sallallahu alaihi wasallam da haka Nana Aisha ta ce fa alimtu annahu kuyira wannan maganganu da naji annabi yana faɗa cikin cutarsa ta ajali wacce bai tashi ba daga cikinta sai ta gaskata min cewa shi ma an tallata masa ne an bashi shi zaɓi yana so ya taho yanzu ko ku a ɗaga masa kafa sai ya zaɓi yana so ya taho yanzu kuma babu wani annabin da Allah ya taɓa ba shi zaɓi ya zaɓi ya zauna a duniya duk wani annabi in an ce a taho zai ce mu taho saboda mai sun san duniya bala'i ce tashin hankali ne na na Fatima ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ta ga annabi yana cikin cutar ajali ciwo ya dame shi yana ta su zafin ciwo ya ishe shi sai ta ce wa karba abata Allah sarki bakin cikin cutar babana baba ya shiga cikin halin damuwa yana cikin cuta zafin ciwo ya ishe shi sai manzo Allah ya furgi ya tashi ya ce wa laisa ala abiki karbun ba'dal yau kwantar da hankalinki daga yau babanki ba zai sake jin damuwa ba a rayuwarsa domin iya damuwa ta rayuwa ce to kaga wannan yake nuna maka cewa duniya gidan takaici ne gidan bakin ciki ne gidan bacin rai inda akwai wanda za a sakan masa ya sakata ya wala a duniya annabawa ne dan ka karkai takabar dan an baka mulki ka dauka shikenan ka ta yanke saka za ka yi tsiyar da kaga dama wallahi ba gidan hutu bane ba kuma kar dan kai ba a baka mulki ba hankalinka ya tashi ka rude ka dugun zuma in ba da mulki ba kana ganin ba za ka rayu ba aikin banza ne masu mulkin ba sa iya bacci nawa ne mai mulkin da sai an masa allura zai yi bacci kuma da zarar allura ta kare a jikinsa ya tashi kenan kullum yana fama da kwayoyi kamar zakara ya haɗi wancan gobe zai haɗi wancan kai talaka kuma kana ganin in ba mulki babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali in babu kuɗi ba zancen zaman lafiya babu kwanciyar hankali a'a zikirin Allah shine zaman lafiya ambatan Allah shine kwanciyar hankali Allah ya wayar da kai gari lafiya ka ambace shi ka ambaci zikirin da annabi yakan yi idan ya tashi da safe yammaci ya yayi kai haka to sai ka ga kuɗi ga kwanciyar hankali amma wallahi aka saka maka kuɗin aka kwace ambatan Allah aka kwace imani ka shiga uku ba ka da kwanciyar hankali sai ka sha kwaya sai ka yi kaza sai ka yi kaza to da inda a ce duniya gidan hutawa ce da gidan walawa da annabawa su za su fi kowa amma Allah yakan ba da samfuri da bayin da ya fi so dan ya nuna wa sauran duniya gidan wahala ce tsirarka da zaman lafiyarka da kwanciyar hankalinka a cikin ta ka ba Allah idan ka ba Allah duk abin da ya baka sai ya zame maka alkhairi amma matukar ka saba wa Allah ka ce ba da wanda zaka ja sai da mahaliccin ka to komai ya baka zai iya azabtar da kai da wannan abu ya baka kuɗi ya azabtar da kai da su ya haɗa ka da talauci ya azabtar da kai da shi ya baka mulki ya hora ka da mulkin naka ya hana maka kwanciyar hankali ba abin da Allah madaukakin sarki bai iya ba subhanahu wata'ala to da ka annabawa duk lokacin da Allah ya ba su zaɓi ku taho sai su ko ku zauna sai su ce a'a ya ubangiji mun zaɓi mu taho tunda dai kai ka zaɓan mana kai ka tallata mana to mun zaɓi tahowa zuwa gare ka a wani hadisin har ila yau da Hafiz Abubakar ibn ibn Mardawahi ya rawaito shi ma dai daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wata rana wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah innaka la ahabbu ilayya min nafsi hakika na fi son ka sama da yadda nake son kaina wa ahabbu ilayya min ahli na fi son ka sama da yadda nake son iyalaina wa ahabbu ilayya min waladi na fi son ka sama da yadda nake son ƴaƴana da na haifa wa inni la akunu fil baiti wani lokaci nakan kasance a gidana fa azkuruka in kuma na tuno ka fa ma asbaru bana iya jurewa hatta atika fa anzuru ilayka har sai na zo na ga fuskar ka sannan sai in ji kwanciyar hankali in samu natsuwa saboda tsabar kaunarka da bege da nake maka sallallahu alaihi wasallam wa idza zakarta zakartu mauti wa mautaka amma idan na tuna wata ran fa zan mutu kai ma kuma zaka mutu kuma in mun mutu mun rabu kenan arabtu annaka idza dakalta aljanna rufi'ta ma'an nabiyyin sai in gano cewa kai in ka shiga aljanna shikenan sai a rufe kofa da kai da sauran annabawa ba wanda zai shigo ya ganku wa in kaltul jannata kashitu a araka kuma ina tsoron ko da ma na shigo aljanna ta yi dai ba zan samu damar in ganka ba falam yarudda alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai amsa masa da komai ba hatta nazalat alaihi har da wannan aya ta sauka gare shi wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ubangiji ya ce zalikal fadlu min Allah lallai wannan falala ce daga Allah Allah ya datar da kai da imani da shi Allah ya datar da kai ga yiwa wa manzansa da'a wannan ba karaba falala ba ce domin kamar ya baka tikitin shiga aljanna ne tun kana da rai domin sai da wannan ake shiga aljanna aljannan ma ba karama ba babbar wacce annabawa da manzanni da sahabbai da salihan bayi suke kasancewa a cikinta da haka wannan falala ce ba karama ba wa kafa billahi aliman lalle Allah ya isa masani dangane da halayyar bayinsa in ma ka ce kayi imani da baki baka yi ba Allah ya sani in ma ka ce kane wa annabi da'a kuma baka yi Allah ya sani da haka abin da Allah yake so ka faɗa kuma ka aiwatar da abin da ka faɗa ka yi imani da bakinka kuma da zuciyarka baki daya na'am يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا انفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما حديث يا تبتت مسند إمام أحمد دق أمر أمرة الجهني amru dan murratal juhani Allah ya kara masa yadda yace ja ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala ya rasulullah sai ya ce ya ma'aikin Allah shahidtu alla ilaha illallah na shaida babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah wa annaka rasulullah kuma na yarda da cewa kai dinnan manzon Allah ne wa sallaitul khams kuma ina yin salloli guda biyar wa addaitu zakata mali kuma ina bayar da zakar dukiyata wa sumtu shahara ramadan kuma ina azumin watan ramadan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya man mata ala haza duk wanda ya mutu akan wannan ka'idoji da sharuɗa kamar yadda kake imani da Allah yadda da manzon Allah salloli guda biyar bayar da zakkar dukiya idan Allah ya hore in wacce za ta shekara ce in ta shekara in wacce in an samu take ake bayarwa da zarar ya samu ya bayar take kuma ya yi azumin watan ramadan to duk wanda ya kasance bisa ga wannan kana ma'an nabiyina na siddiqina na shuhada'i yawmal qiyamah zai kasance tare da annabawa da siddiqai da sauran shahidan bayi a ranar tashin alkiyama da haka dai ya uwa aiki shi ke tabbatar da mutum ya zama mutumin kirki ko kishiyar haka dan aljanna ko kishiyar haka ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani khudhu hidrakum ku riƙe shirin ku da kintsin ku da tanadin ku fanfiru subatin idan kun tashi fita zuwa ga jihadi fanfiru ku fita subatin jama'a jama'a kalmar subat jam'i ne na subatu fubatu akan yi masa jam'i a ce fubat akan yi masa jam'i a ce fubin abinda ake nufi jama'atun minan nasi in kun tashi fita yaki ku fita jama'a jama'a kar ku tafi baki daya a winfiru jami'a ko kuma in kun ga dama ku fita baki daya malamai suka ce wannan aya tana koyar da sahabbai yadda za su yi yaki a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in sun ga dama sa iya fita bai daya in sun ga dama sa iya kasa tawagar mayaka waɗansu su fara tafiya sai wasu su bi su sai kuma wasu su bi su to da haka waɗansu malamai suka ce ayar tana nan tana aiki ba a shafe ta ba tana nuna yadda ya kamata sahabbai su kasance a lokacin da za su yaƙi da kafirai ko a fita bai ɗaya ko a karkasu waɗansu malaman suka ce a'a ayar an shafe ta domin akwai wasu ayoyin da suke nuna cewa in za a fita lalle kada a fita bai ɗaya انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ubangiji ya ce in firu in kun tashi fita ku fita hifafan kaɗan kaɗan wa jama'a jama'a ba baki ɗaya ba wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum a wata ayar cikin suratul tauba wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون bai kamata ba mumine in za su fita yaki su fita baki ɗaya dan haka yanzu batun a fita baki ɗaya bai taso ba a rinka fita a hankali a hankali haka waɗansu malamai suka ce wannan ayar an shafe ta da wa'ancan ayoyi guda biyu cikin suratul tauba waɗansu malaman suka ce ayar ba a shafe ta ba tana nan amma tana koya wa sahabbai yadda ya kamata su yaki ne tunda annabi yana cikin su bai kamata ba yin za su fita duk su fita su bar shi shi kadai a'a su fita baki ɗaya idan shi ma ya fita kada a bar wani domin ɗaki ba zai tashi ragaya ta zauna ba wasu kuma suka ce idan kuma yana nan to shikenan wasu su fita wasu kuma su tsaya su yi gadin annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata ba a ce annabi yana nan kuma kowa ya dade ya tafi ya bar shi to da haka waɗansu malamai suka ce ayar tana nan da aikin ta sai dai in annabi ya fita a fita baki daya in yana nan to a rabu wasu su fita wasu zauna su yi gadin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum ya ku waɗanda suka yi imani ko riki shirin ku da tanadin ku da kintsin ku fanfiru subatin aw infiru jami'a ubangiji ya ce wa inna minkum lalle mun san daga cikin ku laman la akwai waɗanda suke nokewa su ki fita yaki su ne munafikai kuma bayan haka su rinka sa waɗansu su noke su fi fita su ba za su fita ba kuma ba sa son wasu su fita suna ƙoƙarin ribatar waɗansu su ba su fita ba sun hana su fita fa yana sabatkum musibatun har idan wata musiba ta same ku kun je kun yi yaƙi sai ya zama cewa an yi galaba a ku ko an karkashe wasun ku kala sai ka ji munafukai suna cewa kada an amallahu alayya lallai ni kan Allah ya min ni'ima idh lam akum ma'ahum shahida da ban kasance tare da su ba ma'ana sai ka ji suna murna ko da abu ya samu annabi suna ganin tunda su bai same su ba kenan murna ma suke yi farin ciki suke abin da ya samu annabi baya bakanta musu rai wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafurci ɗabi'ar imani shine duk abin da ya samu annabi ya bakanta maka rai duk abin da ya samu dan uwanka musulmi a duk inda yake in na bakin ciki ne ya bakanta maka rai in na farin ciki ne kuma ka taya shi murna wannan shine ɗabi'ar mumini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udu tada'a lahu sa'irul jasad bis sahri wal humma misalin muminai na kwarai wajen kaunar junansu da tausayin junansu kamar misalin gangar jiki ne daya idan kwaya daya daga cikin yan yatsun jiki ya kamu da ciwo sauran gabbai ba sa cewa ba ruwanmu dan dan yatsa ya kamu da ciwo kafa ba za ta ce ba ruwana ba kai ba zai ce ba ruwana ba kunne ba zai ce ba ruwa na ba hasali duk ta yashi suke da jin zafi da radadi da kasa bacci idan abin ya kai a kasa bacci to da haka ake so muminin kwarai ya kasance me ya samu mumine a waje kaza me ya samu musulmi a waje kaza ka taya su damuwa da bakin ciki in na damuwa da bakin ciki ne me ya samu mumine a waje kaza na farin ciki taya su farin ciki taya su da addu'ar Allah ya tabbatar musu da wannan ni'ima in abin ki ne taya su da addu'ar Allah madaukakin sarki ya tsare ka kuma ya yaye musu suma to wannan shine imani na gari amma munafiki ko da ya kasance cikin muminai cikin musulmai idan abun bakin ciki ya samu muminai shi murna yake yi idan kuma abin farin ciki ya same su shi kuma bakin ciki yake yi amma kuma duk da haka saboda rashin kirki zai kuma zo ya rabu da su dan ya ci albarkacin su shine ubangiji yace wa inna minkum lalle akwai waɗanda suka shiga cikin ku suke nuna kamar su yan cikin ku ne amma lamal an suna kokarin su ga sun noke wasu bayan su sun noke da kansu ga gaburan fita jihadi har ma fa in asabatkum musibatun idan wata musiba ta same ku qala kada an Allahu alai sai kaga suna murna suna cewa su kan Allah yayi musu shi Allah yayi musu ni'ima idh lam akum ma'ahum shahida da basu kasance tare da ku ba a lokacin da wannan abin kin ya faru wala in asabakum fadlun min Allah amma idan wata falala ce daga Allah ta same ku kuka yi nasara ko kuka samo ganima la yaqulan sai kaji ji ya zo yana cewa shi wannan munafiki da ire-irensa ka'an lam baina kun wa huma mawadda kai kamar babu kauna da soyayyar juna a tsakaninmu da ku mana ya zo yana daɗin baki dan shi ma a kasa ganima da shi ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima ya rinka nuna bakin ciki na fili alhalin a zuci ƙarya yake yana kai na ina ma dai a ce ni ma na kasance tare da su fa afuza fawzan azima in samu rabo rabo mai girma ya zama yadda za a kasa ganima da kowa ni ma a kasa da ni kaga wannan yana daga cikin miyagun ɗabi'u na munafurci da dukkan mai hankali mai tunani bai kamata ya sifanta da su ba duk inda abu ya samu musulmi yan uwanka in na farin ciki ne ka taya su da farin ciki in na bakin ciki ne ka taya su da bakin ciki kuma kai fatan kai Allah madaukakin sarki ya tsare ka Allah madaukakin sarki ya kare ka to wannan shine cikar imani da ka ubangiji madaukakin sarki yake tona eh, eh, asirin munafukai dangane da wannan hadisi ya tabbata daga mujahid dan jabar da wani daga cikin malamai ma'ana da sama da mutum ɗaya kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan ayar nazalat fil munafiqin ta sauka ne tana bayani dangane da ɗabi'ar munafukai da kuma ɗabi'a ta munafurci da haka al-imam ibn kasir yake cewa wa qala maqatil ibn hayyan malam muqatil dan hayyan ya ce ay la yatakhallafanna anil jihad daga cikin munafukai akwai waɗanda suke kin fita jihadi wa yahtamilu ayyakuna al-murad annahu yatabata huwa fi nafsi kuma ayar za ta iya ɗaukar ma'anar shi ya ki fita da kansa wa babti ugairahu an jihad kuma ya hana waɗansu su fita kaga wannan ɗabi'a ce ta munafurci shi bai ba bai bar kuma me yi yayi ba wannan kuskure ne wannan ɗabi'a ce mummuna فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فليقاتل في سبيل الله للي سياكي وجن أوكك الدين الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وإن سكي سيد رايور دنيا دن سامن تلاهرة abin nufi muminan kwarai lalle su tsaya tsayuwar daka wajen su ga sun yada addinin Allah lalle su tsaya su yi jihadi don tabbatar da addinin Allah malamai suka ce jihadi shine baza iya kokarin da kake iyawa wajen ka ga ka taimaki addinin ka a dukkan matsayin da Allah ya ajiye ka sau da dama mukan tattare tunaninmu da kwakwalenmu kan cewa jihadi shine mai yaƙi da takobi kaɗai a'a yaƙi da takobi nau'i ne daga cikin nau'ukan jihadi da wani lokaci akan buƙaci zuwa gare shi don yaɗa addini amma asalin yaɗa addini mutum yana yi ne da abin da Allah ya hore masa idan a ofis kake ka sani a ofishinka akwai haƙƙin Allah a kanka akwai damar ka taimaki addininka idan a kasuwa kake a kasuwarka akwai haƙƙin Allah a kanka akwai kuma abin da za ka yi na yada addininka to haka nan idan malami ne a masallaci ma'aikaci ne dan kasuwa ne ko ma wane ne mace ce a gidan mijinta akwai abin da za ta yi na taimakon addininta da yada shi wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake yada mana kuma yake kiran mu zuwa gare shi yake tallata mana kada mu taba jin cewa akwai wani waje da za mu samu kanmu ba za mu iya taimakon addinin mu ba addinin mu hanyoyin taimakonsa suna nan da yawa duk inda Allah ya ajiye ka akwai hanyar da zaka iya taimakon addininka kar ka dauka cewa kawai sai malamai a masallaci suke taimakon addini a'a ma'aikatan ofis suna taimakon addini kar ka dauka cewa sai ma'aikaci a ofis kadai yake taimakon addini a'a dan kasuwa ma yana taimakon addini kuma aikin kowa sunansa jihadi domin asalin kalmar jihad shine kokari yin iya abin da zaka iya wajen kaga ka ciyar da addinin ka gaba da haka ubangiji ya ce fal yuqatil fi sabilillah lallai su tsaya su yi yaki tsayuwar daka wajen ganin sun yada addinin Allah da duk yadda ya samu gare su allazina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wadanda suka sayar da rayuwar duniya dan su samu ta lahira abin nufi suka fifita samun lahira sama da samun duniya suka fi fatan samun alkhairin Allah a lahira sama da abin da Allah madaukakin sarki ya ba su na duniya wa man yuqatil fi sabilillah duk wanda yayi yaƙi wajen yada addinin Allah fa yuqtal ko ta kai ga aka kashe shi akan haka aw yugul aw yaglib ko kuma ya zama yayi nasara akan haka fa sawfa nu'tihi ajran azima da sannu zamu bashi lada wanda yake mai girma Ma'ana cikin hidimar addini babu hasara cikin taimakon addini babu nadama duk abin da ka rasa sai Allah ya mayar maka da ninkin baninkin sa idan kuɗin ka ka taimaka wa addini Allah zai mayar maka da ninkin baninkin abin da ka bayar man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira idan amfani kai da kujerar ka wajen taimakon addinin ka a ofishin ka sai Allah ya baka wacce ta fita dan ka sake taimakon addinin kuma Allah madaukakin sarki ya sa albarka a rayuwarka Allah ya tabbatar maka da kyakkyawan ambato cikin al'ummarka ko ba daɗe ko ba jima in dai za a ambaci mutanen kirki sai an tuna da kai sai an maka addu'a to wannan shine riba a cikin rayuwar dan adam amma matukar dan adam bai tafiyar da rayuwarsa wajen haka ba to aikin banza yayi ba abin da zai amfana da shi duk abin da ka sani an baka ko kai amfani da damar ka wajen aikin alkhairi ko kar ka yi dole abin sai ya zama tarihi wata ran sai ya kare in kuɗi ne za su tafi in ba su tafi ba kai za ka tafi in mulki ne zai kare in bai kare ba kai za ka kare. don haka duk wata dama da Allah maɗaukacin sarki ya baka a matsayin ka na musulmi mai hankali mai tunani ka tsaya ka kalli me zan iya taimakawa addinin Allah da shi me zan iya taimakawa al'umma ta yaba da ni ta san cewa nawa ya samu ko ta san cewa namu ya samu don har bayan rayuwata in an tana da ni a yi addu'a to wannan shine abin da ya kamata ka kalla kai wa kanka da kanka hisabi in kuma ba haka ba wallahi wata rana zaka zama tatsuniya idan Allah ya ga dama ba kashe ka zai ba sai ya tsawaita rayuwarka sai ya kwace damar sai kuma wasu su zo su karba sai ka zo kana cizon dan yatsa cizon dan yatsan da ba zai yi amfani ba da muna da dama da mun yi kaza yo dadin ta bata zancen da dama kake damawa an baka damar baka dama ba kuma me zaka ce yanzu kuma dole dama yau in taka ce gobe ta wani ce yau in kai ne gobe wani ne haka duniya take tunda Allah madaukakin sarki yayi ta tafiya take yi bata taba tsayawa ga wani ba a ce ta dawwama akan wani a'a in mulki ne zai wuce in wadata ce za ta wuce in lafiyar jiki ce za ta kare in ma rayuwar ce ga baki daya za ta zo ta wuce da haka ga dukkan mai tunani mai hankali abinda Allah ya hore masa sai ya tsaya ya amfani da shi kafin lokacin sa ya kure da haka Allah ya ce duk wanda ya yi amfani da damar da muka bashi ya yi aikin alkhairi ya yada addinin musulunci to ko shakka babu ko da kashe shi aka yi akan haka ko da kuma shi ya yi galaba akan haka duk a cikin biyun babu asara ko ai galaba a ka ko kai kai galaba fa yuqtal aw yaghlib ko a kashe ka ko kai nasara fa sawfa nu'tihi ajran azima da sanu zamu bashi lada wanda yake mai girma shine aljanna hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga rabi'a dan ka'ab al-aslami yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin sahihaini kai bukhari da muslim maza sallallahu alaihi wasallam yake cewa takaffalallahu lil mujahidi fi sabili in tawaffahu an yudkhilahu al-janna aw yurji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja min bima nala min ajrin aw ghanima ubangiji ya ci alwashi ga duk wanda ya tsaya zai masa aiki wajen yada addinin sa shi ko sai ya sa kanka masa ɗayan alkhairai guda biyu ko Allah madaukakin sarki ya cika masa burinsa a rayuwar duniya addini ya tabbata ta hannunsa musulunci ya ɗaukaka ta hannunsa idan kuma Allah ya ga dama ya kashe shi akan wannan hidima a lahira kuma ya sa shi a cikin gidan aljanna ko ya haɗa masa duka biyun ya yi nasara a duniya kuma a lahira ya je ya shiga aljanna da haka kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn shi mai hidimar addini ko da yaushe alkhairai biyu ke tare da shi ko alkhairin duniya kadai ko kuma alkhairin duniya da lahira ko alkhairin lahira da duniya ko Allah madaukakin sarki ya hada masa biyun baki daya da haka ubangiji subhanahu wataala yace fa sawfa nu'tihi ajran azima da sannu za mu bashi lada wanda yake mai tarin girma shine ladan aljanna wanda dukkan dan adam abin da yake ta fafutuka kenan ko da ba aikin kirki yake ba fatan sa wai a bashi aljanna to da haka aljanna ba da baki kadai ake samun ta ba ba da kawai da'awa Allah yake ba da ita ba sai ka tsaya kayi aiki aikin nan shine kai abin da zai amfane ka abin da zai amfani addinin ka abin da kuma zai amfani al'ummarka Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon yin aiki da damammakin da ka ba mu wajen taimakon addinin ka wajen taimakon addinin mu wajen taimakon al'ummar mu da ranmu da kuma bayan rayuwar mu za mu dakata nan saboda lokaci abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe ana daɗa sanar da 'yan uwa dangane da neman taimako na ciyarwa da ake yi a wannan majalisi mai albarka Allah ya ba da ikon taimakawa akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum malam menene hukuncin mutum ya rinka wasa da gabansa wai don gudun zina wannan ta'addanci ne wannan haramun ne a musulunci kada hanyar da Allah ya halatta wa mutum ya biya bukatarsa ta sha'awa da ita hanya ce guda biyu ko dai hanyar saduwa da matarka ta aure ko kuma hanyar saduwa da baiwarka ga wanda yake da baiwa da haka ubangiji madaukakin sarki ce muminan kwarai sun tsaya akan wannan hanya da muka tsayar da su wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum sai yace fa innahum ghairu malumin faman ibtaga wara zalika fa ulaika humul adun su muminan kwarai su ne waɗanda ba sa amfani da al'aurarsu wajen saduwa sai da ɗayan biyu ko dai matansu na aure ko kuma bayansu sai Allah ya ce masu wannan ɗabi'a ba abin a zarge su bane ba amma duk wanda ya nemi wata hanyar ba wannan ba dan biyan bukatarsa ta sha'awa fa ula'ika irin waɗannan humul aduna su ne masu ƙetare iyakar ubangiji shi yasa imamu shafi ya ce duk wata hanya da ka bi ka biya sha'awarka to ka zama ɗan ta'adda in dai ba wa'ancan hanyoyi ba guda biyu matarka ta aure ko kuma ku yangarka to amma duk da haka waɗansu malaman musulunci sukan ce da mutum ya yi zina gwanda ya haka amma sukan sa sharaɗi guda biyu sharaɗin shine kada ya zama kai ka ƙaƙaro sha'awar sha'awar ce ta zo maka a madadin ka je kai zina to aƙalla irtikabu a kaffin dararaini da baƙin irin gwanda baki-baki to sai kai haka to sannan kuma ya zama cewa lallai ba ka da damar yin aure ne in dai kana da damar yin aure to dan sha'awa ta motso maka ba ka da wani uzuri na ka je kai wani abu na biyan bukatar sha'awarka domin ai kana da damar aure ka je ka yi aure mana to da ka wannan shine abin da ya zama wajibi ga dukkan mutum ya kiyaye wannan shi ake kira da istimna wanda malaman fikihun musulunci sun yi rubuce-rubuce sun yi babubbuka dangane da hukuncin istimna'i masturbation kamar yadda ake faɗa da turanci da haka dai yin sa ya tabbatar da cewa mutum yana iya samun waɗansu cututtuka ta hanyarsa da fatan dai Allah madaukakin sarki ya samu iya kare kanmu da tsare kanmu daga abin da ya haramta mana akan abin da ya halatta mana mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam shin ya halatta a yi jam'i sunanin rawatib da salatil duha da kuma tahiyatul masjid ma'ana ka shigo za ka yi sallar tahiyatul masjid wani ya zo ku haɗu ku jam'in jam'inta ko za ka yi sallar walaha ku haɗu ku yi jam'i ko za ka yi sunanin rawatib irin sallolin da ake yi kafin na farilla hudu kafin azahar biyu hudu bayan azahar irin wannan ku haɗu ku yi jam'i wannan bai halatta ba ba a samu cikin koyarwa annabi ya taɓa yin jam'i da wani ba a cikin waɗannan ko sahabbai ijunansu sun yi jam'i ba wannan sallolin Allah baya bukatar jam'i a cikinsu kowa ya tasa shi kaɗai sannan tambayarsa ta biyu ce haduwar hadari zai iya sa a hada sallan magariba da isha kuma za a iya hada su a lokacin azumi a jinkirta sallar asha eh ana iyawa Allah madaukakin sarki bai bambance wani lokaci akan wani lokaci ba cikin uzurin hada sallah kawai ta in hadari ya hado ruwa ya sauka ko ana ganin zai yi ya sauka yanzu a iya hada sallah babu bambanci tsakanin a azumi ko a wajen azumi da haka a kowane lokaci wannan uzuri ya faru a iya haɗa sallah tambaya ta gaba yace ce assalamu alaikum allah ya ƙara wa malam imani yace malam mata na ne take al'ada maimakon jini sai ta ga ruwa na fitowa ina hukuncin sallarta ko azumi abinda za a duba shine shin ƙarshen kwanakin al'ada ne idan a ƙarshen kwanakin al'ada ne fitar ruwa alama ce ta cewa al'ada ta ƙare wanda wannan ruwa shi ake kira da bai bayda idan al'adan mata ta zo ƙarewa to ana ganin wani farin ruwa kamar na wanke nama shi ba jini ba duka sannan kuma shi ba fiyo ruwa ba haka yake kamar ruwan wanke nama shi ake kira da ɗauraya idan wannan ruwan ya fara zuwa ga mace to alama ce ta cewa jinin al'ada ya ɗauke sai ta je ta yi wanka ta ci gaba da sallar ta ci gaba da azuminta amma idan ya zamo a farkon al'adar ne wannan ruwan ya fara zuwa to wannan kuma al'ada ce amma in ta yi al'ada sai daga ƙarshe ne sai ta ga ruwan to wannan alama ce ta ƙarewa al'ada amma in daga farko ne ta fara da ruwan to wannan kuma al'ada ce ba za a yi sallah ba ba za a yi azumi ba sai dai azumi daga baya za a rama sallah kuma babu ramawa mai tambaya ta gaba yace dan Allah malam menene asalin carbi tasbaha a musulunci carbi bai da asali a musulunci babu wani hadisi ko wata ayar qur'ani da ta yi magana akan carbi na ayi ko kar ayi da haka bai da asali a musulunci asalin carbi kamar yadda masu tarihi suke faɗa an ciro shi ne daga wasu addinan kamar addinin buda su a asalin addinin su akwai carbi amma mu a musulunci babu wani abu sunansa carbi illa iyaka akwai zikirrika da annabi ya koyar masu adadi ko casa'in da tara ko ɗari ko talatin da uku ko kaza ko kaza to waɗansu mutanen ba sa iya tsayawa su irga da hannu sakamakon haka suka aro carbi daga can suke amfani da shi to a nan ba za ka ce ba sun yi kuskure domin zai taimaka musu wajen wani aikin alkhairi wani in babu carbin ba zai iya zikirarrukan ba zai yi ta tudawa ne baya iya riƙe lissafi to amma kuma a ce dole sai da carbi ko a ce carbi musulunci ne in baka da shi ba musulmi bane kai har wani sainin ne na addini har wani ya rataya a wuya da ganinsa kaga musulmi to wannan ba musulunci bane ba shi yasa an taba tambayar wani daga cikin malamai malam isa wazir allah ya ƙara masa lafiya wazirin kano wai meye hukuncin mutumin da yake zagin carbi sai ya ciro nasa aljihu ya ce uwa ka carbi uwa ka carbi uwa saboda wani gani yake ma tarbin kamar wani addini ne ka zage shi kamar ka zage ka'aba sai da ya zazzage nasa sai ya sa aljihu kaga magana ta kare da haka malaman musulunci suka ce babu laifi in ka riki carbi dan ya taimaka maka wajen yin zikirarrukan da baka iya rike lissafin su da hannu amma dai abin da aka fi so ka iya lissafawa da hannu ka iya kulawa domin asali shi zikirin ba so ake ka rinka da baki kadai kwakwalwarka ba ta tuno me kake yi ba so ake ka tara hankalinka shi yasa aka ce ka yi da hannu inda hannunka kake ka fi tara hankalinka amma kawai da can kana yi sai ta yi kwakwalwa ka tana wani waje kawai baki ne yake motsawa ba kuma haka ake so ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da cewa a rinka lissafa zikiri da hannu kuma hannun ma na dama kadai banda hagu yace fa innahunna mustantaqatun yawmal qiyamah domin yan yatsunka a ranar lahira za a ce su yi magana su ba da shaida a kanka al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim to kaga hannunka zai maka shaida alkhairi da haka yana da kyau mu kokarta mu iya yi da hannu amma dai dan mutum yayi da carbi kuma ba za ka ce a'a ba amma dai yi da hannu kuma ya fi yi da carbi Allah ya sa mu gane takarda ta gaba yake cewa assalamu alaikum dan Allah malam menene sahihanci ko kuma ingancin hadisin da ya nuna idan mutum ya yi aure ya cika rabin addinin sa hadisi ne ingatacce yana da daraja hasan daraja ta biyu ta inganci Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani cikin littafin Silsilatul Ahadith Sahiha mujalladi na biyu shafi na 199 hadisi mai lamba ta 625 ce hadisi ne hasan lafazinsa shine idza tazawwaja al-abdu faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fi ma baqiya idan bawa yayi aure to yanzu ya mallaki rabin addininsa sai ya ji tsoron Allah cikin sauran a wani lafazin man razaqahu Allahu imra'atan saliha faqad a'anahu ala nisfi dinihi falyattaqillaha fi ash thani duk wanda Allah ya azurta shi da mata ta gari to Allah ya bashi rabin addinin sa yanzu ya ji tsoron Allah kuma sauran cikin sauran rabin da aka hadisi ne ingantacce tambaya ta gaba yace ina da kadarori da suka kai in fidda musu zakka kuma lokaci ya kai amma ba ni da kuɗi a hannu kuma na sa kaddarar a kasuwa amma ba a saya ba zan iya biyan rabi daga ciki bayan na sayar da kaddarar na biya rabin eh za ka iya zaka iya akwai zakatu daini zakar kana da kuɗi amma kuɗin duk suna hannun masu bashi business kuke yi duk ka raba kaya bashi kuma lokacin zakar ka yayi kuma kuɗin sun kai kai musu zakka amma ba su ka duk suna wajen yan bashi malamai suka ce in akwai wani kuɗin a hannunka ka fara bayarwa sauran kuma in ka karɓo sai ka cika amma sharaɗi shine sai ka rubuta a dairi ɗinka rana kaza ga watan kaza zakka ta kama ni kuɗin zakkar kaza ne amma na ba da kaza saura kaza dan ko ka mutu ƴaƴanka su biya wannan dan ya zama bashi a kanka bashin Allah ne kuma annabi ya ce dainullahi a haƙƙo an yuqda bashin Allah shi ya fi cancantar a biya in dai za a biya bashin mutum to na Allah ya fi dacewa ya fi cancantar a biya domin ya fi girma wa alaikum shi ma ya zama bashi dan kwangila ma da yayi ba a biya shi ba kudin sun shekara ya zama kuɗin suna wajen bashi in yana da wasu sai ya fitar in babu ya rubuta duk ranar da ya karɓi kuɗinsa na kwangila ya da zakka mai tambaya ta gaba ya ce ina yau malam fatan alkhairi malam me bambancin mutanen da suke raka'a goma sha ɗaya da masu yin goma sha uku har wuturi a sallar tarawihi dukkaninsu kowanne hadisi ya tabbatar da cewa ana yi a wani hadisin nana isha ta ce annabi baya wuce raka'a goma sha ɗaya a wani hadisin baya wuce raka'a goma sha uku da haka wasu malamai suka ce raka'a goma sha uku idan an shigar da nafila raka'a biyu da yake yi ne kafin ya fara kiyamun eh, laili domin akwai bayan sallar isha a nafila raka'a biyu to in an hada da wannan raka'a nafila biyu da yake yi bayan isha da kuma raka'a goma sha ɗaya da yake na kiyamun laili sun zama sha uku wasu suka ce a'a an haɗa ni da lissafin raka'atul fajari sha uku sune qiyamul laili ashan tarawih duk sunan da zaka kira su daga cikin wannan din nasu ne to sai kuma bi da ake yi kafin asuba raka'atul fajari in an haɗa ya zama sha uku da haka dukkanin wanda ka ɗauka yayi in ka lissafa da wancan biyun bayan isha in ka lissafa da biyun raka'atul fajari adadin ya baka sha biyu a sha uku to duk ɗaya ne in kuma ka cire ya baka sha ɗaya shi ma duk ba laifi bane ba mai tambaya ta gaba ya ce malam wata ce Allah ya yi wa cikawa kuma ana bin ta azumi arba'in to an ce sai an rama mata azumin me hukuncin haka azumi arba'in ɗin da ake binta na menene na ramadana ne idan na ramadana ne ba a ramawa duk wanda ya mutu ana bin sa azumin ramadana ba a rama masa amma wanda ya mutu ana bin sa azumin bakance ko kaffara ta rantsuwa an gane ko to wannan ana rama masa amma azumin ramadana in mutum ya mutu ana bin sa a kyale shi da allansa ba a rama masa ba laifinsa bane da Allah ya tsawaita rayuwarsa zai rama da ka ba shi ya yanke wa kansa ba hukuncinsa kamar sallah ce yanzu an yi sallar azhar wani bai yi ba yanzu kuma ya mutu sai ka zo ka rama masa azhar wa yasa sa ka karama masa in ma karama ba za ta yi amfani ba da haka ba a rama wa mutum azumin ramadan amma ana rama masa azumin bakance da sauran azumin muka na haƙƙi ya eh, tambaya ta gaba ya ce shi malam masu aljanu suna barin jikin mutum a watan ramadana ko ba sa bari to ni ba da aljani bari in sani mai aljani ya kamata a tambaya in ramadana ya zo kakan ji sauki ko ba haka ba idan ya ce yana jin sauki to za mu iya ginawa shi ma mu ce wane dai in ramadana ya zo shi nasa aljanin suna barinsa sai kuma mu sake lalubowa wani shi ma mu ji kai ma suna barin ka to amma in muka ji wani suna barinsa wani ba sa barinsa to kaga ba za mu hukunci gaba ɗaya ba mu ce duka suna bari sai mu ce wasu dai suna barinsu wasu kuma ba sa barinsu fatan mu duk Allah ya sa su basu da ramadan da wajen ramadana ya tambaya ta gaba ya ce mana abokina ya yi mun bayani cewa wai ya ji wani malami yana cewa mutum ba zai yi karatun alkur'ani ba yayin da yake ofis dalili wai shine an sayi lokacin ka ne saboda haka wai idan ka yi karatun ma ba za ka samu ladan ba malam a yi mun bayani game da wannan gaskiya wannan ba haka bane ba idan a ofis an ɗauke ka aiki kuma ya zama cewa wannan aikin ko da yaushe akwai shi to kuskure ne haramun ne ka zo ka kame musu karatun qur'ani a ofis ka bar musu aikin su dan ba karatun qur'ani suka dauko ka kai musu ba dole ne a nan abin da ya zama wajibi a kan ka kai musu aikin su in ma ka karanta qur'ani ka jabe aikin mutane to ka sani ba za a ce baka da ladan karatu ba amma alhakin kuma ka zalunce su yana nan akan ka kuma a nan kai aikin ofis din yafi karatun qur'ani domin karatun qur'ani kana da dare ka zo gidanka kai ta yi amma aikin ofis kuwa haƙƙi ake biyan ka dole ka tsaya kai musu aikin su an fahimci wannan ko to amma idan ya zama an ɗauke ka aiki a ofis kuma ai ofis ɗin ba kullum ake aiki ba wani lokaci ka zo babu aiki sai ka kwanta kai ta bacci ai kaga kayi hasara watan ramadana fa ake watan qur'ani ko ma ba watan ramadana ba ka zauna kai ta jin kiɗa kai ta shirme bayan rayuwar ka ce take karewa lokacin ka ne yake tafiya sai ka ɗauko qur'anin ka ka karanta don ka samu lada ba laifi kana da yadda duma ka a ofis lokacin da babu aiki kuma ba lokacin da aka haramta yin nafila ba ka shiga toilet ka yi alwala ka zo ka ta nafilar ka riba kafa ce kana aikin ka na albashi da kake samun abin da zaka rufe asirin kanka da kai da ka da shi kuma kana aje asusun ka na lahira daka haka a wannan lokaci babu wani wanda zai ce karatun ka bayi da lada ko kayi laifi domin ai babu aikin in kwa da aiki to ka bar karatu ka zo kai musu aikin su a wannan lokaci ne maganar sun sayi lokacin ka ta taso mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum malam tambaya ta a nan ita ce an ce duk inshora haramun ce to malam yanzu duk wata sai an cire mana kuɗi akan health inshora ko ka so ko baka so ba malam mu je mu je mu kudin kuɗinmu ko mu bar musu a in za su baku ku je ku karɓi ku amma dai inshora haramun ce amma idan ba za su ban muku ba za su ba ku ba kuma ya zama dole sai an cira to sai ku yi Allah ya isa Allah ya san ba da son ku ake cire muku kuɗi ba idan an je lahira sai ku yi furi su kuma sai su fuskanci ubangiji maganar inshorar da suka cire kuma nan Allah zai kwato muku haƙƙin ku kuma ya dawo muku da shi amma matukar kana da ikon ka je kai claiming ka ce a baka kuɗin ka na inshora kai addinin ka bai yadda da inshora ba to kuma kar kai kasa a gwiwa ka je ka faɗa a baka kai kuɗin ka kai baka yadda da inshora ba kai ka yadda da kaddara in Allah ya dora ma ka yadda shi ya dora ma idan kuma bai dora ma ba wani katon banza ba zai cinye kuɗin ka da sunan kaddara ba shi ba shi ya kaddara ma ba kuma shi ba zai iya yaye ma ba takarda ta karshe yake cewa inni uhibbuka lillah ma'ana yana cewa wai yana so na dan Allah ya tabbata cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ga dan uwansa ya ji yana kaunarsa to ya gaya masa kai kuma idan aka ce maka ina son ka dan Allah sai ka ce ahabbaka Allahu allazi ahabbtani lahu Allahn da kake son sa dan ni ko kake so na dan shi kai ma ya so ka da haka ne maka fatan Allahn da kake so na dan shi kai ma ya so ka sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah ina son kai da yan uwa ku taimaka da addu'a wa wata budurwa kirista wanda Allah ya sa ko Allah ya sa ta musulunta yace saboda jiya ta yi ta yi shigen azumi ko ta yi shigen azumi saboda rashin sanin lokaci lokacin sahur amma yau an faɗa mata lokacin sahur ɗin ma'ana dai kamar wani alama yana nuna cewa tana sha'awar musulunci har ta fara nuna ko za ta yi azumi tare da musulmi a dai abin da na fahimta kenan a takardarsa da haka yana so a taimaka mata da addu'a Allah ya nufe ta da shari'a fatan mu Allah madaukakin sarki ya nufe ta da shari'a Allah madaukakin sarki ya haskaka mata ya sa ta musulunta dukkanin ma kiristoci da muke